أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 18 ga watan rabi'u thani bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan janairu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس hafizahullahu ta'ala inda za mu tashi. a shafi na arba'in da 48 a ƙarƙashin almabhasul khamis bincike na biyar aqidatul imam ahmad bin hanbal malam yace ƙudurin imamu ahmad bin Hambali ash-shaybani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a imamu ahmad kamar yanda muka sani mun a akan ƙarshen bayanan da malam ya koro mana a ƙarƙashin aƙidan imamu ash-shafi'i ko ya fara mana da imamu abu hanifa shine nu'man bin thabit kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a sannan ya zo mana da ƙudurin imamu malik imamu darul hijira abu abdullah malik bin anas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a sannan ya zo mana da ƙudurin imamu shafi'i abu abdullah muhammad bin idris shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a to yanzu malam ya kawo mana ƙudurin imamu ahmad bin hanbal imamu ahmad bin hanbal mutumi ne wanda aka haife shi a garin bagadada yana daga cikin jagororin nan guda hudu wanda aka fi sani da wato a immatar arba'a ko to ne na hudunsu babarsa ta zo da cikinsa daga garin marwa ta taso ta shigo garin bagadada a cikin garin bagadada aka haife shi mahaifinsa na da shekara talatin a duniya bagadada a cikin garin bagadada aka haife shi mahaifinsa na da shekara talatin a duniya daga nan Allah ya karɓi ran mahaifinsa ya taso a ƙarƙashin tarbiyyar mahaifiyarsa imamu ahmad bin hambali an haife shi shekara ta 164 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kaga idan ka duba shine karami daga cikin su ko kaga imamu shafi'i ya girme sa da shekara goma sha hudu saboda shi an haife shi shekara ta ɗari ko na hijira kaga shi kuma ɗari da sittin da hudu kaga ya girme shi da shekara na goma sha hudu to imamu ahmad bin hambali Allah ya ji kansa da rahama ya taso a garin bagadada ya haddace ƙur'ani tun yana ƙarami a lokacin da ya kai kusan shekara sha shida zuwa sha zuwa sha takwas sha a lokacin ne ya fara haddace hadisan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiye-tafiye na neman ilimi tafiyarsa ta farko shine ya tafi kufa inda imamu shafi'i ya tafi ko kada mu manta imamu shafi'i ya tafi daga daga makka ya tafi ina madina daga madina ya tafi ina kufa to tafiyarsa ta farko kenan ya tafi kufa wajen alqadi abu yusuf dalibin imamu abu hanifa a ne ya koyi fikihunsa a wajen alkadi abu yusuf da kuma ɗan uwansa da tsaransa a fagen ilimi shi abu yusuf manya-manyan ɗaliban imamu eh, eh, imamu abu hanifa shine muhammad bin hassan shaibani bayan yayi karatu a wajensu sai ya gangara ya shiga garin basra ina fata an gane bayan garin basra ya koyi ilimi a wajen sai ya tashi daga basra sai tafi ina sai tafi makka ina ya koma makka ya je ya haɗu da sufiyanu bin uyayna kaf kuma ta cewa imamu shafi'i daga wajen wa ya baro daga wajen sufiyanu bin uyayna ya tafi wajen imam malik ya yi karatu a wajen sufiyanu bin uyaina a garin makka bayan ya yi karatu a wajen sufiyanu bin uyaina a garin makka sai ya bar makka sai shiga yaman inda ya haɗu da imamu abdulrazzaq sahibul musannaf wanda ke da al-musannaf na imamu abdulrazzaq ya koyi ilimi a wajensa bayan haka ya dawo garin bagadada a garin bagadada ya ci gaba da koyan ilimi da kuma yada fiqihu da hadisi na ilimin hadisi a dan wannan tsakankanin imamu ahmad ɗan hanbali ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hafizus sunna a wannan gaba lokacin da imamu shafi'i ya taso duk wannan ya yi karatu a wajen imamu abdulrazak a shekara ta ɗari da casa'in da wajen a shida a lokacin ya baro can wato yaman ya dawo garin bagadada to a lokacin da ya dawo garin bagadada shi kuma imamu shafi'i ya baro garin kufa wajen wa kenan wajen alkadi abu yusuf da muhammad bin hassan shaibani sai ya shigo garin bagadada to a nan da ya shigo cikin garin bagadada sai ya haɗu da imamu ahmad bin hanbal to a wannan lokacin ne imamu a shafii yi karatun hadisi a wajen imamu ahmad har yake ce mai idan wani bayani ya zo gare ka na ingancin hadisi wanda ba mu sani ba ka sanar da mu shi kuma imamu ahmad ya karanci fikihu da luga a hannun imamu shafi'i saboda allah ya sa ya kware a fage na fikihu da harshen larabci to a wannan lokacin imamu ahmad bin hambali ya zauna tare da imamu a shafii duka wannan sun yi rayuwa a zamani ɗaya kafin imamu a shafi'i ya bar garin bagadada saboda shi imamu shafi'i ya bar garin bagadada ya koma garin wato misra lokacin da yake garin bagadada a wannan lokacin ne shekara ta ɗari da casa'in da bakwai abdurrahmanul mahadi shine khalifa a garin bagadada ya nemi imam shafi'i ya rubuta wani littafi da ya tattaro harshen larabci da ƙa'idoji na larabci saboda sababbin musulunta da waɗanda suke ba larabawa ba su fahimci saƙon larabci da harshen larabci don su fahimci ƙura qur'ani da hadisi sai rubuta littafinsa na farko a fagen ilimin usul fiki da ake kira ar-risalatu to daga nan ne ya koma garin misra inda ya je hadu da wato layth bin sa'ad as-samarqandi a wajen ya zauna har Allah ya karɓi ransa duk wannan a cikin lokacin khalifa wanda aka fi sani da abdullahi al-ma'mun bin harun rashid a shekara ta 197 zuwa da takwas wa suka ce da tara kamar yadda imamu ibn kathir ya kawo shi a cikin littafinsa albidaya wa nihaya a mujallaji na goma to daga nan abdullahi al-ma'mun a wannan lokacin ya jawo ahmad bin du'ad al-azdi al-mu'tazili au al-ayadi al-mu'tazili shi ne ake kira ahmad bin du'ad al-ayadi al-mu'tazili sai ya ɗauke shi ya zama kusan alƙali to tunda ya zama alkali na duniya kuma shi aƙidarsa ta mu'tazilanci ne sai ya ɗaura su akan mummuna da gurɓatacciyar wannan aƙida ta mu'tazilanci yasa aka dinga azabtar da malamai wanda suke a wannan zamani saboda shi imamu ahmad lokacin da ya je garin yaman ba shi kaɗai ya tafi ba da shi da yahya bin ma'in da shi da ishaqa bin rahawaihi duka sun yi karatu a wajen imamu abdurrazzak sahibul musannaf suka zauna a wajensa suka yi karatu saboda ƙorana ne a fagen ilimi to a wannan lokaci an azabtar da malamai da dama yana da 'ya'ya guda biyu mazaje ɗansa na farko shine Salih bin Ahmad bin Hanbal shi Salih shine ya yada ilimin babansa a fagen fikihu shi kuma Abdullah shi ya yada ilimin babansa a fagen hadisi shi yasa kaga Abdullahi ya fi shahara aka fi saninsa da Abu Abdullah saboda fagen ilimin hadisi babansa ya fi shahara da shi shine fagen ilimin hadisi to dukansu guda biyun nan da salih da abdullah duka 'ya'yan wato Imam ahmad bin hanbali ne ya rubuta littafi shine musnad a wannan musnad ya tattaro hadisai dubu da 'yan kai imam ahmad ya tattaro a cikin wannan musnad to lokacin da aka samu mihina fitinan ahmad bin abi du'ad al-ayadi al-mu'tazili da ya dasa wa ma'amun wannan aqida a wannan lokaci ali bin madini ƙarini kuma ɗalibi ne na imamu ahmad aka dinga azabtar da su lokacin imamu shafi'i yana garin bagadada ali bin madini yace fa shi zai yi tawili saboda wahalar da yake sha imamu ahmad yace mai kada yi haka sai ya ce alkur'an makhluk yace ce shi abinda yake jin tsoro kada a wahalar da shi hadisan da ya haddace na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa saboda wahalar ya bace ya kasa tana su saboda haka sai ya yi tawili tun daga lokacin da imamu Ali bin Madini ya yi tawili yake cewa ƙur'ani makhlukun don a kyale shi da wannan wahala har ya bibiyan wa'ansu daga cikin malaman mu'tazila saboda ya samu rangwame imamu Ahmad sai fushi da shi ruwayoyin da ya nakalto daga Ali bin Madini sai kira ɗansa Abdullah sai ce mai ka goge duk wata ruwaya na hadisi da na rawaito daga Ali bin Madini ba so in gansa a cikin musnad dalilin da yasa idan ka duba musnad kakaf tun daga farkon sa zuwa ƙarshe ba za ka taɓa ganin haddathani haddathani ko haddathana Ali bin Madini ba dalilin haka ne imamu ahmad ya ce a share ruwayarsa saboda in ka duba malaman da suka mai ta hakiki kusan guda uku ne wanda ni na sani akwai muhammad ah, ahmad shakir ya ma musnad takhriji da ta'aliki a mujalladi ashirin sa'an nan na biyu akwai shu'aibu an-na'ur shi kuma ya yi wa littafin takhriji da ta'aƙiƙi da da kuma ta'aliki a mujalladi hamsin da biyar. sannan kuma akwai Abdullahi Turki Doktor Abdullahi Turki shi ma ya masa ta'aƙiƙi a mujalladi 50 wa'annan sune ne wanda suka fi shahara a yanzu kuma kamar yadda malamai suke cewa na abdullahi turki ya fi wato jama'a fawa'id na ilimi a fagen ilimin hadisi saboda malamin hadisi ne duk da shi ma shu'aibu arnaut shi ma malamin hadisi ne amma abdullahi turki fa'idojin da ke cikin littafin yadda ya tattaro ya ɗara na wa'ancan to dalilin da yasa idan ka duba wannan littafin ba za ka ga wata ruwaya daga ali bin madini ba saboda wannan dalilin imam shafi'i aka wahalar da shi a wannan lokacin shi ma saboda yana bagadada tare da su imam ahmad imam ahmad kuwa ya kafu aka yi ta wahalar da shi hadda irin su imam suhunun al-maliki imam suhunun wanda ke sahibul mudawwanatul kubra na malikiya duk suna wannan lokacin sun sha wahala amma su irin su Ali bin Madini irin su Imam Shafi'i duk sun yi tawili amma Imam Ahmad ya kafu ya kiyin yin tawili ya kiyin yin al-akhdhu bir rukhsa saboda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata har malamai suke cewa Allah ya taimaka wa addinin musulunci da mutane biyu suka ce mutumin farko shine sayyidina abubakar fi ayyamin ridda a lokacin da aka samu larabawa suka yi ridda bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu suka ce ahmad bin hanbal shine imam ahmad bin hanbali a ayyamul mihna lokacin da aka shiga cikin jarabawa na gubar da ahmad bin du'ad al-ayadi al-mu'tazili ya dasa wasu ma'amun a zukatansu imamu ahmad ya kafu wanda imamu shafi'i ya ce ni na san an yi wa imamu ahmad bulala dubu ɗaya akan wannan matsala an ɗaure shi an mai takunkumi an sanya shi a prison amma imamu ahmad ya ki faɗin cewa ne Qur'ani makhluk ya kafu duk wahalar da aka bashi ya rane ya shiga kunci Imam Ahmad bai ɗaga kafa a wannan fage ba har wato ma'amun abdullahi maamun ya rasu eh, abdullahi maamun ya rasu sai dan uwansa ya hau shine al-wafiq bin mu'tasim ko kuma al bin mu'tasim harun bin rashid shi kuma ma'amun ya rasu ne a shekara ta 227 na hijira lokacin da ya rasu dan uwansa ya hau kan taragon mulki shi kuma alwafiqu bin mu'tasim bin harun rashid bai gushe ba a wannan mummunan akida ta mu'tazilanci saboda ahmad bin du'ad al-ayadi al-mu'tazili yana kan wannan akida aka cigaba da azabtar da imamu ahmad imam ahmad kuma bai gushe ba mutane za su fito cikin al'umma suna jiran imam ahmad ya ba da fatawar cewa jinin wa'annan shugabannin ya halatta za a yi musu bore a yi musu yaki a yake su imam ahmad ya ce manzan allah ya hana bore ya hana yi wa shugabanni bore ku yi haƙuri kaga inda irin malaman da muke da su ne a yau za ka ji a ce ai shi kenan ai jinin su ya halatta kawai dukkansu sun zama arna tabbas imamu ahmad yana kafirtar da duk wanda ya ce qur'ani halitta ce ba maganar Allah ba amma bai kafirtar da ma'amun ba bai kafirtar da alwasik bin mu'tasim bin harun rashid ba me yasa saboda akwai wanda ya daura su akan wannan akida shine wa Ahmad bin Du'ad al-Mu'tazili su suna da me suna da uzuri saboda an dasa su ne a wannan akida mummuna har zuwa lokacin da shi alwasik bin mu'tasim bin harun rashid ya rasu a shekara ta 232 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan uwansa ya hau wanda dan uwansa da ya hau mutawakkin billah to mutawakkin billah da ya hau wasu suna kiransa almutawakkil ala Allah Ja'far bin al-Mu'tasim billah bin harun rashid shi kuma ya hau a shekara ta 232 bayan ɗan uwansa ya rasu sai ya kira malaman sunna su imamu ahmad da aka azabtar da su aka wahalar da su aka hana su karantar da mutane hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke magana akan siffofin Allah da kuma ayoyin da suka yi magana akan siffofin Allah sai ya ce duk su zo su karantar da mutane da suka yi haƙuri an samu nasara ko ba samu ba an samu nasara shi yasa malamai suke cewa a cikin a'immatul arba'a babu wanda ya aiki da hadithin huzaifa wanda imam muslim ya rawaito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayakunu min ba'di a'imma la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi jusmani insin qala huzaifa kayfa asna'u ya rasulullah in adrak رفضت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع manzala ce za a kai zamanin da jagorori shugabanni la ya hata duna bi hudaya ba sa aiki da shiryata wala yastannuna bi sunnati kuma ba sa bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sayaqumu fihim za a samu a cikin shugabannin za a samu mutane rijalu mazaje za su tsayu qulubuhum qulubu shayatin zukatan su zukatan shedanu ne fi jusmani insin, amma a jikin dan adam sai huzaifa ya ce fa asna'u ya rasulullah in adraktu zalik ya ma'aikin Allah ya zan yi idan Allah ya kai ni zamanin da zan tadda shiwa gabanni irin wa'annan sai manzo Allah wa Huzaifa tasma'u wa tuti'u lil amir ka ji duk umarnin da wannan shugaban zai yi ka ji kuma kai masa biyayya wa in duriba zahru saboda keta da zalincin sa koda ya sa an dake ka a ka. wa ukhidha maluk aka kwace ka saboda tsabar zalunci fasma wa ati ka ji wannan shugaban kai masa biyayya kada ka ce za ka yi masa me bore to a zamanin imamu Ahmad haka ya faru an dake shi a baya an kashe da daga cikin malamai a wannan lokacin saboda wannan alkali shine Ahmad bin Abi Du'ad shine mai bada umarni in yace jinin sa ya halatta ya halatta kuma za a kashe to kaga Imam Ahmad ko yake ya ki faɗi ana jira sai imam ahmad an fito da shi sai ga mutane duk sun taru ana jiran imam ahmad ya furuta a rubuta sai ya zama sunna wanda ake bautawa Allah da shi imam ahmad idan ya daga kai ya ga mutane burji iya ganinka sun tsaya suna jiran ya bada fatawa aka tambaye shi ya ce kaza sai ce wallahi ba zai faɗi ba azani azani sai ce gara a dake shi ya sha wahala da ya faɗi abinda in ya mutu za a dinga kafa hujja da shi cewa imamu aman ne ya ce kaza ya ce ba zai faɗi ba ina ba ta an gani? to haka imam ahmad yayi rayuwa har zuwa lokacin almutawakkil ala Allah shine Ja'far bin Ja'far al-Mu'tasim billahi bin Harun ar-Rashid a shekara ta 232 na hijira to a wannan lokacin ne Allah ya tabbatar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imam ahmad ya kafu akan wannan to a wannan zamanin Allah subhanahu wata'ala ya karbi ran Imamu Ahmad a shekara ta ɗari biyu da da arba'in ɗaya bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranan da Imamu Ahmad ya rasu ba a taba ganin jana'iza da ya tara mutum irin jana'izan Imamu Ahmad ba sa'an nan dalilin mutuwarsa sai da aka samu da yahudawa da nasara sama da mutane dubu talatin suka musulunta dalilin imamu ahmad bin hanbali to shi ne ake kira nasiru sunna hafizu sunna hafizul umma ne wanda ya kiyaye al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda ya taimaka wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kafu shi yasa wato Sufyan ibn Uyayna da Ibn Qutayba suke cewa duk mutumin da kaji yana kin Imam Ahmad to ka sani dan bid'a ne saboda shi ne kaɗai malamin da ya kafu a zamaninsa Allah ya taimaka wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatu a doron ƙasa ila na haza wanda ya buga misali wanda ana buga misali da shi a fagen ilimi wanda duk duniya ba a samu shigen wato kwatankwacinsa ba kaga yana da manya-manyan ɗalibai daga ciki akwai ɗansa salih babban ɗansa ne salih bin ahmad bin hanbali shi kuma ya rasu a shekara ta 266 bayan hijira shi salih kenan sannan akwai daga cikin ɗalibansa ɗansa abdullahi bin ahmad bin hanbali rahimahullahu ta'ala shi kuma ya rasu a shekara ta 290 bayan hijira shine wanda yake da as-sunna ɗansa yana da littafi a sunna littafi ne a fagen aƙida wanda ya rubuta shi kusan yana zuwa a mujalladi biyu yana zuwa a kuma juzi'i ɗaya mujalladi ɗaya biyu na ɗansa abdullah wannan daga cikin ɗalibansa kuma har ila yau akwai su ali bin madini Ali bin Madini ai malamin Imamu Al-Bukhari ne wanda Imam Al-Bukhari da kansa yace mastasghartu nafsi illa inda Ali bin Madini ban taba rena kaina a fagen ilimin hadisi ba sai da na zauna a gaban Ali bin Madini ina karatun hadisi na san ashe ban ga ban san ilimin hadisi ba sannan akwai abu dawud as-sajastani sahibu sunani abi dawud wanda yake da littafin ah, sunan abi dawud shi kuma ɗalibin waye imamu ahmad bin hanbali ne rahimahullahu ta'ala wa'annan suna daga cikin manya-manyan ah, ɗaliban imamu ahmad da sauransu daga ciki akwai ah, al-mu'tasim wanda ban kawo sa ba wanda kafin bayan ah, bayan Abdullahi al-Ma'mun ya rasu a shekara ta 218 shi kuma al-Mu'tasim billah bin Harun ar-Rashid shine sai ya hau kan taragon mulki da khalifanci a shekara ta 218 lokacin bayan ɗan uwansa abdullahi al-ma'mun ya rasu shi kuma mu'tasim billah bin harun ar-rashid ya hau a shekara ta 200 da goma sha takwas bayan rasuwarsa ne alwafiqun bin almu'tasim ɗansa kenan ya hau shi bayan mu'tasim billah ya rasu ɗansa ya hau a shekara ta 227 sannan ɗan uwansa shi ma da ya rasu shine almutawakkil ala Allah Ja'far al-Mu'tasim bin Harun al-Rashid shi kuma ya hau a shekara ta 232 kenan bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine a takaice abin da ke da alaka da wato tarihin imamu Ahmad bin Hanbal daga ciki akwai babban ɗalibinsa wanda shi ma yana daga ciki wanda ya yada fiƙihunsa. shine Abu Bakr al-Marwazi Imam marwazi wanda ake kiransa Ahmad ah, bin Muhammad bin al-Hajjaj shi kuma ya rasu a shekara ta 274 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa'annan suna daga cikin ɗaliban Imam Ahmad saboda haka duk lokacin da kaje an ce Imam Ahmad ka sani cewa wani bujumin malami ne a cikin a'imma dinnan guda hudu wanda dukkan su guda hudu babu wanda kashi sanin ilimin hadisi ina fata an gane abu hanifa imamu malik da kuma wa imamu shafi'i dukkansu ba su kai imamu ahmad sanin ilimin hadisi ba saboda ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk lokacin da ka ji an ce imamu ahmad ka sani ba karamin bujimin malami ba ne wanda addinin musulunci ya amfana da iliminsa ila yawmil kiyama ana kafa hujja da shi wanda dalilin mutuwarsa aka samu sama da dubu talatin daga yahuda da nasara suka musulunta dalilinsa cewa ba karamin mutumi bane wannan waye za ka jan cewa dalilin mutuwarsa wani ya musulunta to shi imamu ahmad sama da mutane dubu talatin yahuda da nasara suka musulunta saboda mutuwarsa kasan kuwa ba karamin mutumi bane ina fata an gane saboda ka duk lokacin da ka ji an yi maganarsa ka sani cewa ba karamin malami ba ne. ina fata an gane duniya ta sansa. sa shine wata rana suna tafiya da Ishaq bin Rahawai suka shiga wani masallaci ya ake yi da shi wani mutum ya tashi irin ƴan wa'azin turmin nan sai ce haddathani Ishaq bin Rahawai ha Ishaq bin Rahawai sai kalli wannan mutumin ya kalli Imam Ahmad sai ce ni Ahmad bin Hanbal ah sai wannan ce a an ta haddasta hu, wannan ma ce a an ta haddasta hu, kai ka gaya mai wannan ma ce kai ka gaya mai sai ya ce ai wa'annan malaman sun ce manzan Allah ya ce ranar tashin kiyama la ilaha illallah za ta zo da fuffike irin na tsuntsu za ta ɗauki duk musulmi ta shigar da shi aljanna fur ba tare da an mai tambaya ba ba tare da hisabi ba sai da mutumin ne ya gama karyansa da ya fito daga masallaci sai imamu ahmad da ishaq bin rawai suka ce imama da ce ni ne wani wannan ma ce wannan ni ne wani sai ce dan Allah ina ka gan mu har muka gaya maka wannan hadisin da ya kalle su ya ce in ban san ku mahaukata ba ne sai yanzu ban san kowa wayu ne sai yanzu kai kadai ne Ahmad bin Hanbali a duniya kai kuma kai kadai ne kuma alhali a wajen bayanin fa yana nufin su ne kaga a hankalce in ka zauna zaka iya cewa haka ne ko amma kuma mai makadaici daman ka san jahili in kai munazara da shi yana yana saurin kada malami saboda da kwakwalwa zai kafa me hujjansa. kuma bayan da za ka ka kada shi saboda shi duk hadisin da zaka kawo bai yadda da su ba balle abin nan su to haka ya faru da shi imamu ahmad kenan a takaice Allah sa mu dace malam yace qauluhu fi tauhid to yanzu zaka fara jin sa yanzu ka san waye Imam Ahmad ko a takaice kenan malai ce qauluhu fi tauhid maganar da imamu ahmad bin hanbali ya faɗi a wajen ta Allah ja'a fi tabaqatil hanabila ya zo a cikin tabaqatil hanabila innal imama ahmad su'ila an tawakkuli lallai imamu ahmad bin hanbali an tambaye shi dangane da tawakkali me ake nufi da kalman tawakkali faqala sai imamu ahmad ya ce abinda ake nufi da tawakkali qat'ul istishraqu bil iyas min al khalqi kaga anan malam ya zo maka da istishraqu ne amma da na bincika ba al istishraqu bane na bincika ah, Albidaya bidaya haya na ibnu kathir a karkashi a majalladi na goma ya kawo wannan kisan amma ba istishraku ya kawo ba ya kawo shi ne akan istishraf ina fata an gane saboda haka yace qat'ul istishrafu bil iyas min al khalq maimakon istishraq kila wajen bugu ne aka samu kuskure aka zo da kalman al istishraq abin da yake nufi da qat'ul istishraf wato yanke al istishraf neman girma bil iyas da yanke tsammani min al khalq daga mutum a wannan da imamu ahmad ya kawo wannan kamar yadda imamu ibn kathir ya kawo shi a karkashi sai aka tambaye shi wa mad dalilu ala zalika akar makalla me yasa ka faɗa haka aka wa imamu ahmad sai ce dalilin sa akai shine nabiyullahi ibrahim alaihi salatu wassalam cika san maganar kenan yace annaban Allah annabi ibrahim lokacin da aka sanya shi a wannan bajujuwan nan aka jefa shi mala'ika jibril ya zo sai ce abika alaka hajatun shin kana neman taimako na sai ce amma anta fala in dai a wajenka ne na bukata ilallahi amma zuwa ga Allah shi nake nema sai ce kaga ya yanke duk wani neman taimako da wani wato yanke tsammani da gojin dan adam zaka samu wani girma ko taimako ko wani makamancin haka baya bukata sai a wajen wa Allah subhanahu wataala sai ce kuma a wannan lokacin mai Allah ya yi sai ce ƙulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul aksarina, haka Allah ce ko a wannan lokacin mai Allah ya ce wa wuta sai Allah ce kulna ya naru kuni bardan sai muka ce wa wannan wuta ki kasance mai sanyi wa salaman kuma bayan kasantuwa ki kina da sanyi ki zama amintacciya ala Ibrahim ga annabi Ibrahim wa aradu bihi kaidan suka yi nufin wato makirci da wa annabi Ibrahim na kona shi ko sai ce faj'alnahumul akhsarina sai muka sanya su sune tababbu annabi Ibrahim ya fada cikin wuta tunda Allah ya ce bardan kaga sanyi sai ce kuma me wa salama saboda akwai sanyin da me zai cutar da kai zaka fito kana me kana kyakkyarma to shi ko annabi ibrahim sai fito lami lafiya ba abin da ya same shi kuma ga wuta yana ta ci bal bal in ba Allah ba babu wanda ya isa yi wannan ko kaga kai in an ce ka kusanci wutar ba za ka iya ba saboda me kasantuwar wutan yana da girma da makamancin haka saboda haka imamu imamu ahmad ya faɗi wannan shine dalilinsa da yake cewa abinda ake nufi da tawakkali shine ka dogara ga Allah kada ka maida al'amarinka zuwa ga wani dan adam ko kana tunanin zai baka ɗaukaka ko zai baka wani agaji in ba Allah ba wannan shine abin da ake nufi da me tsantsan tawakkali kaga wannan ma'anarsa yayi daidai da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace law kuntum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana yace da kuna dogara ga ubangiji makura na dogara Allah zai ciyar da ku kamar yadda ke ciyar da tsuntsu ya ce tsuntsu yana wayi gari ba komai a cikinsa ko sa'an nan kuma ya yi yammaci cikinsa a cike kuma bai ce bari in ibo in ajiye a shekata ba gobe saboda in tashi da shi ko ya ce to in muka dogara ga Allah irin wannan dogara, to da kullum gari zai waye Allah ba zai hana ka abin da za ka ci ba kaga da masu satan kuɗi ba za su me ba za su saci kuɗi ba da azzalumai masu zalunci ba za su me zayi zalunci ba da maroka kuma ba za su yi me ba roko ba saboda ne ya tabbata cewa Allah zai me shine malam bawashi yake da tauhidin cewa bakin da Allah ya tsaga baya hana shi me baya hana shi abinci kaga wannan tawakkali ne ko tsabar tawakkali ne ga ubangiji to abinda ake bukata anan shine abinda ake nufi da tawakkali ka yanke tsammani daga dukkan hannun wani dan adam ka tabbata cewa Allah shine zai baka to ko sai ka ga Allah subhanahu wataala yana baka ta inda baka baka taba tsammani ba wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu ko duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya wadatar masa sahabbai da suka dogara ga Allah ne Allah ya musu me aka ce musu innan nasa kadi jama'u lakum da fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil me ya faru fanqalabu bi ni'matin min Allah kaga saboda dogararsu da suka yi ga Allah ba yi aka ce su tafi suka ce aka ce kai mutanen nan ba sun tara kayan yaki ba za ku yi yakan su ba suka ce wannan kalmar ma da aka ga musu sai ya kara musu imani suka ce sai mun je me ya kara musu imani kuma an samu nasara an samu sa'annan a yakin kadisiya da sa'ad ibn abi waqqas ya dogara ga Allah shine kwamandan yakin rustum ya sa an kwashe kwale-kwale ba yanda za a yi sabai su iya ketar tekun wato da za su je su yaƙi farisawa shine tekun kadisiya suka tsaya kwana uku a bakin gaba suna sallah suna kiyamun laili suna azumi a ranar da suka cika na kwana uku don sa'ad ibn abi waqas ya ce wallahi sai mun yakin nan ana kaiwa kwana na uku sai ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil kowa sai fara hasbunallahu wa ni'mal wakil sojoji na musulunci kenan sai gashi Allah ya shimfida musu wannan tekun tunda babu kwalkwalan da za su tsallaka sai gashi suna taka teku kamar yadda kake taka kasa imamu zahabi a cikin siyar alamin nubala da ya kawo kisan ya ce lokacin da rustum suka hango sabai kan ruwa suka ce aliyam nuqatilul jin haula ilaysu min yau da aljanu za zamu yaki don wannan ba mutane ba ne kaga da suka dogara ga Allah ne Allah ya musu Allah ya kawo musu mai nasara to duk lokacin da mutum ya dogara ga ubangiji ya mika al'amarinsa ga ubangiji Allah zai bashi abinda bai taba tsammani ba wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu to shine tsantsan tauhidin da Imam Ahmad yake so ni da kai mu fahimta a bangaren al'amari na rayuwa kenan to idan mun san wannan to za mu samu sauki a al'amari kaga maroki ba zai tashi yana roko ba saboda shi duk mutumin da yayi roko wanda ba dalilin da yasa shari'a ta halatta masa roko ba yayi manzo Allah ya ce me man sa'ala annasa takassuran fa innama yas'al jamran ko liyastaqil aw liyastakthir yace duk mutumin da ya roke mutane saboda yana so ya tara kuɗi jama'a wallahi gidana ne ba abinci waye waye aka bashi saboda ya tara kuɗin to yana tambayan garwashin wutan jahannama ne duk wanda ya bashi ga wannan to wutan jahannama ake bashi garwashi baya ɗaya bayan ɗaya manzo Allah ce kudin yayi kankanta ko ko kudin ya taru yayi yawa ya dai sani cewa garwashin wutan jahannama ake basa to kaga anan kaga kaga duk wanda ke wannan aikin kaga babu tawakkali zuwa ga ubangiji to idan yana da tawakkali zuwa ga Allah ya fita ya gani da nufin cewa ya san Allah ba zai hana shi ba to Allah zai shi. amma in ya fita zaka ga mafi galibi abin da dan adam yake yi to bari dai mu gani to kaga da mun baka yadda da me baka yadda da Allah ba gwadawa zaka Allah kuma ba abokinka bane ko sa'anka balle ka ce zaka gwada shi Allah subhanahu wataala duk abin da ake da shi ana ne ana mika wuya ne shi yasa zaka ga mafi galibi muka fada cikin wasu matsaloli saboda mun rataye zukatan ma akan wani abu dalibin ilimi idan misali ya ci jarabawa lecturer ya ya kada shi kila ba a bashi misali a continuing assessment ɗinsa ba coursework dinsa da wasu abubuwan da kila an yi thesis yayi ba a sa mai ba sai ya ga abin da sai kai mai farkon abin da zai fara tunani sai ya ba malamin nan kuɗi tukunna za a yi mai ne recording ɗin wannan script ɗin to wannan abin da ya sa sai kaga malamin ya doge ya ce ba zai sai an bashi mai sai an bashi wannan abin to idan ya ce sai an bashi abin da sai ce to idan barin bashi to idan ne dan in fasin to kaga ya ba da bari saboda daman ya riga ya rataye cewa sai an ba malamin zai amsa masa amma idan ya sa a zuciyarsa cewa ba sai ya ba shi kuɗi ba zai bi shi ta hanyar da ya dace kuma Allah zai ba shi haƙƙinsa to Allah zai ba shi haƙƙinsa saboda man ta'allaka shay'an wukila ilaihi haka manzo Allah ce duk mutumin da ya rataye zuciyarsa da wani abu sai a kyale shi da wannan abu wancan ya sa Allah ne zai fitar da shi Allah zai fitar da shi ko ba zai fitar da shi ba wancan kuma ya sa sai ya ba da kuɗi sannan za a bashi to sai ya ba da kuɗi haka ma ko a wajen tarewa ne da sauransu mutum idan dan sanda ya tare ka a hanya yana cekin da sauransu ya ce sai ka ba shi irin matafiyan nan sai an ba shi ɗari ko naira ashirin ko naira hamsin wani yana zuwa kawai da ashirin sai yake zuwa yana zuwa sai ya saki kawai wai don a kyale shi kaga ya ba da me bribe kuma Allah zai tambaye shi amma idan ya tsaya kai ka cika ka'idojin da ake cikawa a bincike ka to yalla bai shikenan kaga me zai ce ya wuce amma idan ka sa ai sai ka bashi wani abu in ba ka ba zai bata maka lokaci sai ka ya ce to stop daman ka riga ka sa haka a zuciya sai ce daman na faɗi ai abeg give am something book we sai ka shi abu tukunnan zai tafi kaga wannan kuskure ne ba a yin haka yana saba wa tawakkali da mutum yake da shi zuwa ga Allah komai ka sa Allah zai fitar da kai sai ka ga insha Allah duk wani abin da zaka yi Allah subhanahu wataala zai fitar da kai wannan ya faru da wani bawan Allah yake bani labari da zai fita daga gida yayin addu'a da manzo Allah ya karantar ayi me a yi idan za a fita daga karshe sai karanta ma ayatul kursiyu suna cikin tafiya katsabau sai suka ci karo da amrobas amrobas suna cin karo da amrobas sai ana kwanta kwanta kawo kuɗi kawo kuɗi kuma tare da iyalinsa ne sai mata take cewa ba kai addu'a ba da zamu fita sai ce e ka kuma karanta ayatul kursiyu sai ce e wani daga cikin robas din sai yake cewa ayatul kursiyun ka ba ta yi amfani ba kawo kuɗi yana faɗin haka sai ogan ya ji sai ce me kace sai ce na ce mai ayatul kursiyinsa bai yi amfani ba ya kawo kuɗi kawai ogan nan sai dara mai bindiga dara ya ce kai ku tashi tafi ayatul kursiyin ku ta amfani da bakin sai ke gaya min wannan sai ga sauran kuma a kwance su kuma an ce su tashi ya shiga motar sai kunna ya kara gaba wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu da zai fito me yace bismillah tawakkaltu wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil kaga wannan shine tsantsan ya mika al'amarinsa zuwa gawa Allah subhanahu wataala to kuma ne wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin in kuka yi wa manzon Allah biyayya za ku shiryu ba biyayya yau manzon Allah ba manzon Allah ce kuma ya samu kariya ko bai samu ba to wannan shine abin da ake nufi tsantsan ka dogara ga Allah duk abin da za ka yi ka tabbatar Allah zai iya ne maka duk wani hali na kunci da damuwa da bukatocinka ka sa a zuciya Allah zai maka maganin wannan al'awarin to ka gama za ka ga kuwa wasu abubuwa da zai zo maka na rayuwa har kanka sai ka dinga jin tsoro abin da zai gudana na rayuwarka Allah sa mu dace sai malam waje a fi kitabil mihna li hanbal anna al imam ahmad qal malam ya zo a cikin kitabul mihna na hanbal lallai imamu ahmad su su'ila anit tawakkuli an tambaye sa na yi tsallake ko ya ce annal imamu ahmad kal lallai imamu ahmad ya ce لم يزل الله عز وجل متكلما والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق وعلى كل جهة ولا يوصف الله بشيء أكثر مما وصف به نفسه عز وجل Imam Ahmad yake cewa lam yazalillahu azza wa jalla mutakalliman Allah bai gushe ba yana magana yana raddi gawa Ahmad bin Duad al-Ayadi al-Mu'tazili wanda ya dasa aqidan mutazilanci akan cewa a dinga azabtar da malamai kada su kuskura su ce qur'ani magana ce ta ubangiji sai dai su ce halitta ce wai Allah ya halitta in Allah yana so yayi magana wannan halittar sai ta yi magana makwafan Allah bi ma'ana kenan Allah ya zama mai, kurma kenan ko baya magana to shine imam ahmad yake raddi ga wannan maganar yake cewa Allah bai gushe ba mutakalliman yana magana wal qur'anu kalamullahi azza wa jal qur'ani magana ce ta ubangiji mai girma da buwaya ghairu makhluq kuma ba halitta bace wa ala kulli jihatin ta kowane bangare da zaka siffanta qur'ani qur'ani ba halittar Allah bane wala yusafu Allah bi shay'in illa akthar mimma wasafa bihi nafsuhu azza wa jal ba a siffanta Allah da wani abu face da abinda Allah ya siffanta kansa da shi mai girma da buwaya kaga babu wanda ya kai Allah sanin kansa ko to Allah abinda Allah ya siffanta kansa da shi sai ka ce haka ne kamar yadda ibnu taymiya ke cewa wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala at-tiraz al-awwal yace dukkan ayoyi na siffofi na Allah ina bibiyan su ina wucewa akan su kamar yadda mutanen farko suka caratu sahabbai kenan ina fata an gane amma su mu'tazila suka ce a'a duk wanda ya ce qur'ani maganar Allah ne ya zama kafiri saboda haka shine Ahmad bin Duad al-Ayadi al-Mu'tazili yake sa ake kashe mutane kaji dalilin da yasa aka dinga walar da mutane a wannan lokacin kenan ina fata mun gane to shine Imam Ahmad ya ce ba a siffanta Allah sai da abin da Allah ya siffanta kansa da shi imamu ibn qudama a cikin littafinsa lumatul i'tiqad alhadi ila sabilir rashad ya kawo maganan imamu shafi'i yake cewa qul amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah ya ce kul amantu billah na yi imani da Allah wa ma ja anillah da dukkan abin da ya zo daga Allah ala muradillah a bisa manufar da Allah ke nufi Allah ya tabbatar da yana da wa'annan sifofin kamar yadda yake nufi ni ma abin da nake nufi kenan kuma na yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da manzan Allah ke nufi kaga babu wani mai tawili shi sa a ƙarshen lamiya imamu ibnu taymiya ce hadha i'tiqadu shafi'i wa Malikin wa abi hanifa thumma ahmad yunqalu fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun wa in ibtada'ta fa ma alayka muawwalu yace wannan ita ce kudirin imamu ash-shafi'i da imamu malik da imamu ahmad da da abu hanifa ta ana carato maka shi idan ka bi hanyarsu fa muwaffaqun to kai an datar da kai wa in ibtada'ta amma in ka kirkiro naka ba hanyar da suka bi ba kace zaka kirkiro naka fa ma alayka muawwalu babu wanda ya cuce ka ba wa cuce me kai ka cuci kanka babu wanda ya cuce ka babu wanda ya zalunce ka kai ka cuci kanka saboda ka bin tafarkin su wajen bautawa Allah subhanahu wata'ala wannan malam ya ɗauko shi a cikin kitabul mihna shafi na 68 ina fata an gane bari mu karanta wannan fakara sai mu kwana akai sai ya ce wa aurada ibnu abi ya'ala an abi bakr al-marwazi imamu abu Ya'ala ya rawaito asari daga abubakrin shine abubakrin al-marwazi ɗaya daga cikin ɗaliban imamu ahmad ko mun ce ya rasu a shekara ta ɗari biyu da da 274 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi to imamu al-marwazi ya ce. سألت أحمد بن حنبل ناتم بيمالنينا إمام أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش فصححها وقال تلقتها الأمة بالقبول وتمر الأخبار كما جاءت imamu ahmad ya ce lokacin da ɗalibansa imamul marwazi ya tambaye shi ya ce sa'altu ahmad bin hanbal na tambaye malamina imamu ahmad bin hanbali anil lati ta ruddu hal jahamiyatu akan hadisan da jahamiya suke mai da ita bi ma'ana suke kin karbanta suna cewa ba hadisin manzon Allah bane bata inganta ba kuma ta fada daga cikin khabaru ahad ba a aiki da shi a cikin aqida shine aljahmiya nisba ce zuwa ga jahan bin safwan as-samarkandi yace fi sifati akan sifofin Allah saboda sun kore wa ru'ya da kuma ganin Allah subhanahu wa ta'ala duk sun kore sun ce ba a ganin Allah ina fata an gane su sun ce ba a ganin Allah a duniya da lahira malaman suna sun tabbatar ba a ganin Allah a duniya amma ana ganin sa ina a lahira su kuma suka ce a duniyan ba a ganin sa a lahiran ma ba a ganin sa kaga me kenan babu ko babu shi kenan to saboda su daman sun ce ba za ka ce akwai Allah ba ba za ka ce babu ba ba za ka ce yana sama ba ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana cikin duniya ba ba za ka ce yana wajen duniya ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba me sunan shi <laughs> babu kenan ko shi sa imamu nasiruddin albani ya ce laukila li afsahin nas sif al-ma'dum lama istata'a an yasifahu bi akthar mimma fathul jami'a. yace da za a tambayi mutumin da ya fi kowa fasaha a iya magana ka siffanta mana babu yace wallahi ba zai iya siffanta irin wannan siffar da jami'a suka ba ubangijinsu ba ina fata an gane shi yasa ibnu taymiya a lokacinsa sa da yayi munazara da ɗaya daga cikin waɗanda suke da wannan akidar a zamaninsa wani uh, shugaban da ke wannan lokacin sai suka ce to yazo malamin ya zo a yi munazara da ibnu taymiya da aka zo ibnu taymiya sai ya dinga kawo ayoyi da hadisai da suke nuna akwai Allah subhanahu wataala sai wannan shugaban ya ce ha'ula'i qaumun aba'u rabbahum wa'annan mutane ne sun batar da ubangijinsu su ba su da ma Allah tunda sun ce babu yaya duniya baya lahira baya sama baya kasa me kenan sunan shi babu sai ce kai kyale su wannan mutanen sun batar da ubangijinsu ya yadda da dalilan da ibnu taymiya ya bada akan wannan to shine ce wal isra da hadisan da suka zo a kissan isra'i wal mi'raj wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kutubu sita duk sun rawaito wannan hadisin Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin an yi isra'i in an ce isra'i shine tafiyar da shi da aka yi daga makka zuwa baitul maqdis a kanwa dabba da ake kiranta mai buraka dabbar kuma idan ta daga kai ita ta dara jaki kuma bata wuce alfajari ba girma to idan ta daga kai haka duk inda ganin ta na ƙarshe ya kai idan ta ɗaga kafa nan za ta aje. urija bihi sallallahu alaihi wasallam ila sama sannan aka yi mi'raji aka ɗaga shi kenan zuwa sama har ya je taka wajen da babu wani makhluki ya taba takawa a sararin samaniya shine inda sidratul muntaha inda ha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basaru wa ma tagha a wajen ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tafiya sai ya ga mala'ika jibrilu ya tsaya daman tare suke tafiya sai ce wa mala'ika jibrilu ka raso mana sai mala'ika jibrilu ya ce masa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani a cikin mu mala'iku face yana da matsayi sananne tunda Allah ya halicce ni ban taɓa ƙetare wannan boundary ba haka mala'ika jibril ya ce wa manzo Allah sai fara mai bayani wa inna la nahnu safun wa inna la nahnu musabbihun ko wa in kanu la yaqulun law anna indana dhikran min al awwalin la kunna ibadallahi mukhlasin ina fata an gane to shine anan ne fa auha ila abdihi ma auha to Ababan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a Isra'i suka karyata suka ce duk ƙarya ne me dalilin su wai suka ce ai hadisin ya fada a cikin khabaru ahad shine malamai suke cewa to ai wannan hadisin ya fi karfin khabaru ahad hadisi ne mutawatirai bayan haka suka ce ya saba wa kwakwalwa kaji matsalar su to shine malam ya ce wa qissatul arsh da kuma kissan al'arshi na ubangiji kaga al'arshin ubangiji saqfuhu eh, aljannan firdausi rufin din aljannan firdausi hadisin bukhari al'arshin ubangiji shine ruf din aljannan firdausi kuma al'arshin ubangiji mala'iku takwas suke rike da ita kuma kowane mala'ika guda daya kansa ya wuce sararin samaniya guda bakwai yana kan al'arshin ubangiji kafansa ya wuce kasa har ta bakwai yana cewa subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik yana cewa tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ba mu bauta maka makurin bauta maka ba to mala'ikun nan guda bakwai su suke rike da al'arshin ubangiji ka duba girman su ina fata an gane kirsan al'arshin ubangiji sa'an nan kuma girman al'arshin ubangiji al'arshi da kursi kamar ba Allah ya ce wasi a kursiyuhu samawati wal arda kursiyin Allah ya fi karfin sama da me kasa ko to kursiyu da al'arshin ubangiji kaman ka ɗauki kwabo ka jefa cikin sahara to haka girman kursi yake da al'arshin ubangiji ina fata an gane kaga girman Allah zai siffantu kenan kaga ba zai siffantu ba ina fata an gane sun karyata wannan sai eh, suka ce hadisai ne duk basu inganta ba to imam al-marwazi yana tabbayin imam ahmad akan wa'annan hadisan fa sahahaha imam ahmad ya ce hadisai ne ingantattu Waƙala, qala hal'ummatu bil ummatu ya ce yace al'umma sun karɓo wa'annan hadisan duk sun inganta a wajen al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tamurru akhbaru kama ja'at sai ce ka bibiyi hadisan nan kamar yadda suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin tabaqatul hanabila mujalladin farko shafi na hamsin da shida ina fata an gane to ya kamata mu dan kwana anan ko fakara ta hudu ko kuwa mu karasa wannan fakarar bari mu kwana dai anan insha Allah subhanahu wataala idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga shi insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk